Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 18 ga watan Afrilu na shekarar 2018 kan mitoci 16, 25 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da mahmud lalo muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi to bayan kun gama jin labarai za ku ji martani da babban jam'iyyar adawa a najeriya pdp a kan kalaman da shugaba muhammadu buhari ya yi a birnin london a kan tsayawarsa takarar zaben shekarar 2019 inda ta ce akwai tufka da warwara haka kuma sarfila hashim gumal na tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya muna kuma dauke da sharhin wasu jaridun kasar kamaru da sakonni da ku masu saurare kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum 'Yan sanda a Najeriya sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla a yini na biyu da suka kwashe suna aron gama da mabiya mazhaba shi'a a Abuja babban birnin kasar. 'Yan shi'ar suna zanga-zanga ne domin neman a saki shugabansu Malam Ibrahim Elzazzaki wanda hukumomi suka kama shi tun a watan Disambar shekarar 2015. ɗaya daga cikin jagororin kungiyar fararen hula ta concern nigerians deji adeyanju wanda shi ma ya shiga zanga-zangar ya ce 'yan sandan sun kama mutane da dama yana mai jaddada cewa idan suka ci gaba da kai musu hari su ma za su ci gaba da fitowa sai dai jami'an tsaro ba su ce uffan ba dangane da wannan zanga-zanga da aka yi jiya talata malam elzazzaki wanda shine shugaban mabiya mazhabar shi'a ya kasance a hannun hukumomin kasar tun bayan wata arangama da mabiyansa suka yi da dakarun najeriya a birnin zaria a watan disamba 2015 ya kuma ci gaba da kasancewa a tsare duk da wani umarni da wata kotu ta bayar na a sake shi babura Bush, war gidan tsohon shugaban Amurka George W. Bush ta rasu tana mai shekaru 92. Wata sanarwa da iyalan marigayiyar suka fitar a jiya talata ta bayyana cewa babura ta rasu ne da yammacin jiya talata zagaye da iyalanta. Mahaifiyata ta rasu tana mai shekaru 92. Tsohon shugaban Amurka George W. Bush wanda ɗa ne ga marigayiyar ya faɗa a sanarwar. iyalan na bush ba su ba da cikakken bayani kan rashin lafiyarta ba amma a 'yan shekarun baya babura bush ta sha fama da matsalar cutar zuciya da ta numfashi ta kuma kyamun cewa ta ci gaba da neman magani a 'yan shekarun da suka gabata bayan da lafiyarta ta yi taɓarɓarewa babura mata ce da aka santa wajen kare mijinta da 'ya'yanta marigayi yadda mijinta bush babba suna da yara shida ita ce uwar gidan shugaban amurka ta biyu da mijinta ya taɓa shugabantar amurkan sannan ɗanta ma ya shugabancin ƙasar baya ga abigail adams uwar gidan tsohon shugaba john adams wanda shine shugaban amurka na biyu wacce har ila yau ɗanta john quincy adams shi ma ya mulki amurka matsayin shugaban ƙasar na shida an samu rudani akan ko wata tawagar kwararru daga ƙasashen duniya ta isa birnin duma da ke siriya domin tantance ko an yi amfani da makamai masu guba a wani hari da aka kai a garin kwanaki goma da suka gabata kafa talabijin ɗin ƙasar ta siriya da ƙungiyar ba da agaji ta red helmet kowannensu ya ba da sanarwar cewa tawagar ƙwararrun daga hukumar nan mai haramta yin amfani da makamai masu guba ta opcw ta isa birnin na duma sai dai mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nowat ta ce ƙwararrun ba su shiga birnin ba amma jakadan siriya a majalisar ɗinkin duniya bashar ja'afari ya faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar cewa tawagar ta samu shiga duman ajiya talata a dai ranar asabar wato ranar da amurka da birtaniya da faransa suka kai hari a kan siriya kwararrun hukumar ta opcw suka isa ƙasar ta siriya sai dai da farko ba a ba su damar danganawa da birnin na duma ba wanda ke kusa da damascus babban birnin siriya a yankurin da suke yi na kokarin gano ko an kai hari da makami masu guba a ranar bakwai ga watan nan na afrilu shugaba emmanuel macron na faransa ya nanata cewa rasha na da hannu dumu-dumu a harin construit méthodiquement l'incapacité de la communauté internationale. Shugaban Macron ke ne ke cewa lalle Rasha na da hannu kuma na faɗa wa shugaba Putin da safe ba wai da kansu suka yi amfani da sinadarin chlorine mai guba ba sun dai yi wani disadabara ne na hana kasashen duniya daƙila amfani da makaman masu guba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban hukumar leƙen asiri ta amurka wato cia mike pompeo ya kai wata ziyara birnin pyongyang cikin sirri inda ya je domin ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a cewar wasu majiyoyin kafafen yada labarai wannan ziyarar sharafage ce ga tattaunawa ta kai tsaye da za a yi tsakanin shugaban amurka donald trump da eh, takwaran aikinsa na koriya ta arewan kim wacce ta gudana a lokacin bikin easter a cewar wasu jami'ai da ba a bayyana sunansu ba a kafofin yaɗa labaran da suka rawaito wannan labari tun da farko dama shugaba tom ya taɓa bayyana cewa amurkan ta tattauna da shugabannin koriya ta arewan shugaba tom ya bayyana hakan ne yayin da yake karɓar bakuncin firayim ministan japan shinza abe a jihar florida sai dai ba tare da bata lokaci ba sakatariyar yada labarai a fadar gwamnati ta white house sarah huckabee sanders ta musanta cewa wata ganawa ta kai tsaye ta wakana tsakanin trump da kim ko kuma da wasu manyan jami'an kore ta arewan tun gabanin haka dai prime minister shinzo abe ya yabi trump saboda amincewa da ya yi ya tattauna da kim shagon sayar da shayin zamani na starbucks ya ce a ranar 29 ga watan mayu zai rufe shagunansa sama da 8,000 a duk faɗin amurka domin ilmantar da ma'aikatansa kan illolin nuna warin launin fata wannan wani mataki ne da kamfanin na starbucks ya ce zai ɗauka domin kare aukuwar halayen nuna wariya wannan sanarwa na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka kama wasu maza amurkawa baƙaƙen fata a cikin shagon waɗanda suka zauna a cikin shagon starbucks da ke birnin philadelphia na'urar ɗaukan hoton bidiyo ta ɗauki wannan kame lamarin da ya karaɗe kafafun sada zumunta ya kuma haifar da bore tare da ƙauracewa shagunan kamfanin na starbucks wanda ya fice wajen sayar da shayin gahawa ko kuma kofi Um, mai magana da yawon kamfanin kenan Camille Hams take cewa muna iya bakin kokarinmu a kowace rana domin mu ga mun samar da yanayi da zai yi lalemar habin da kowa da kowa. Mun san cewa akwai jan aiki a gabanmu. Wannan lamari ya bakanta mun rai matuka ina kuma mai da na sanin aukuwar wannan lamari. Mahmud Laro kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. biyo bayan kalamai da shugaban muhammadu buhari ya yi a birnin london game da batun tsayawarsa a zaben shekarar 2019 yanzu haka babban jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta mai da martani inda take cewa akwai tukka da warwara a cikin zancen shugaban ga dai rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana babbar jam'iyyar adawar ta pdp dai ta ce ma za ta mai da martani ne bayan shugaba muhammadu buhari ya samu tikiti na jam'iyyar apc na tsayawa takarar zaɓe ba wai kawai domin ya ce zai sake tsayawa ba jam'iyyar ta baki mai magana da yawun shugaban jam'iyyar pdp a najeriya shehu yusuf kura ya ce jam'iyyar ta pdp ba ta ma fargaba sake tsayawa takarar muhammadu buhari domin kuwa ce wasu ayi jiki magayi. to ibrahim kamar yadda muka faɗa tun lokacin da buharin ya faɗa cewa wannan matsala ce da ta shafi buhari ta shafi jam'iyyarsa saboda me saboda ai sai ya zama ɗan takara sannan ne ma za mu san me za mu faɗa amma kuma ka san ya je Landan kuma yana cewa shi kamar ya faɗa ne ba da niyyar abin da ake zato ba ya faɗa ne saboda siyasa ta yi kamari na farko ma dai yanzu ba mu san da gaske yake ko ba da gaske yake ba ya faɗa cewa saboda wasu dalilai na cikin gida na siyasa ne ya faɗa kamar ne faɗa firayim ministar birtaniya sannan kuma a gida ya faɗa cewa saboda mutane sun dame shi ne da ya tsaya haka kakakinsa ya faɗa cewa akwai mutane da suke damunsa ya tsaya sannan kuma akwai wasu ayyuka da ifara waɗanda bai kammala ba to watakila nan gaba zai bayanin waɗannan ayyuka Waɗannan ayyuka ne ya fara waɗanda bai kammala ba waɗanda yake so a sake bashi shekaru hudu mu dai mun san ayyukan da ya fara kuma ya kammala kowa ya san farashin mai ya tashi na fetur kowa ya san farashin man gyada ya tashi kowa ya san farashin manja ya tashi kowa ya san kudin kujeran maka ya tashi kowa ya san ana talauci da fatara da yunwa a ƙasar nan waɗannan mun tabbatar da cewa an same su a lokacin buhari waɗanda ba a samu ɗin ba watakila su zai zo i bayani nan gaba amma dai koma menene pdp matsayinta shine mu jira mu gani waye dan takarar jam'iyyar APC a zaben da za a yi baɗi a lokacin nan ne za mu fito da dabara da hikimar mu da kuma tsarin da muka yi na tunkararsa. Amma yanzu babu tabbas Buhari ne zai yi koko yanzu inda ya nuna kafai Ya raya cewa kuma yanzu ba zai yi ba. To yalla bai kome za ku ce game da sunayen da aka fitar na 'ya'yan jam'iyyar ku ta PDP da ake mazargin su ne suka washe kudaden Najeriya a yanzu? A'a zancen fito da list ai wannan shirme ne. Ai wannan ma mun yi magana a kansa. Yanzu mu sai mu zauna mu ce da wani da wance da wani da wani barayi ne da akwai ministocin da yanzu suke aiki a gwamnatin Buhari wanda suka rike mukamai na gwanoni a jihohinsu wanda jihohinsu suka kafa kwamitin bincike suka same su da laifin almundahana amma tun da ba kotu ce ta yanke musu hukunci ba mu isa mu ce barayi ba ne saboda haka wannan list da suka fitar shirme ne zance ne kawai na magagi da rashin sanin ya kamata zancen cewa kuma wai sun zo sun tadda kasa a lalace kamar inda na gaya maka tattalin arzikin mu shine mafi ɗaukaka a Afirka to sai dai kuma yayin da NPDP ke ma zargin cewa 'yan Najeriya na wahala a yanzu tuni yan gani kashenin buhari suka soma gangami a jihohi domin talata gwanin su kamar yadda yakubu gwamnati da ma wasu kusoshin apc suka jagoranci wani gangami a jalin gaba da jihar taraba da ba abin ya kamata mu yi a jihar taraba illa iyaka mu wa baba buhari ko yana so ko baya so ya zo ya sake tsayawa wannan zaɓe saboda wannan aiki in Allah ya yarda ya karasa shi. Koma da menene dai shugaba Buhari ya ko sanar da cewa zai ma takara bayan da aka shafe watanni ana ta babar ko zai sake tsayawa ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. fatan an shakata da wannan wakar kada a sha'afa waɗannan shirye shiryen na zuwa ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha uku na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum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 nan nake karantarwa ina kake zaune a dorai unguwar dorai hanyar fashe shekara da ake cewa ƙarshen waya nan haka gida na yake akwai ɗana sunansa awwal awwal aminu da aka sara da manjagara ranar sha shida ga watan ah, march na shekarar 2016 aka sari mun da kuma ya na zo ya rasa barinsa na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 sannan muka dawo gida kwana tara da wannan abun sai jikinsa kuma sai canza tafiyarsa ta canza ranar wata asabar kawai sai yaro ya hau jijjiga sai suma tun daga nan shi ne muka shiga tashin hankali ya rasa hannunsa na dama dama sai dai zama ma sai da ya koya tafiya ma sai da ya koya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 Umar ya dalla a gaida Sarfil Hashim Gumal yanzu kuma ga sharihin jaridun ƙasar Kamaru. za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune an da ta rawaito mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Mustabiya ya bayyana sunayen 'yan da dattawan kasar guda talatin wanda tsarin kundin mulkin kasar jamhuriyar Kamaru ya bashi izinin nadawa shugaba biya ya mika wa jami'un adawan kasar guda bakwai haɗi da jami'ar RDPC mai mulkin kasar jaridan Informatin an da ita ma ta labarta mana cewar kotun da ke binciken manyan barayin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru TCS ya fara farauto miliyar biyu biyu wanda tsohon ministan karfin wutar lantarkin kasar kamaru da ruwan shan kasar a tanganakuna ya yi da ciki a kansu sai jaridan du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru Anda ta ce zaratan sojojin kasar ta kamaru na bir sun samu nasarar tone waɗansu nakiyoyi guda biyar wanda maharan boko haram suka binne a garin kerawa da kuma ƙauyen kagara har ila yau dai a cikin jaridar ta ayyana mana cewar gwamnatin jihar adamawan ƙasar jamhuriyar kamaru shekaru ta miƙa wa matasa na jihan miliyan ɗari da goma na sefar ƙasar domin tallafa musu wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Jaridar Independent kuma ta fallasa mana cewar hukumar kula da gina gidaje a ƙasar Kamaru wanda ake gina wa marasa ƙarfi da ƙananan ma'aikata na ƙasar. Ministan Ernest Dicom ya ce ya gano cewar an yi almundahana da miliyar 400 na sefar ƙasar jamhuriyar Kamaru yanzu yana buƙatar cewar a danko masa 'yan kwangilar sai kuma jaridan Epevier an da ita ma cewa ta yi shugaban kasar kamaru musta biya ya lashe takwabin danko duk masu da ciki akan kudin gwamnatin kasar biya ya ce yanzu dai babu sani babu sabo jaridan lesuwar kuma ta hango mana cewar kungiyar amnesty international ta bayyana cewar 'yan kasar jamhuriyar kamaru guda 235 ne ake musu barazanar kisa a kasar a cikin shekara na 2018 din nan sai kuma jaridar economy an da ita kuma cewa ta yi shekaran 2018 din nan rashin nahiyar afirka sun sake kulle sabuwar alaka da kasar sin musamman ma wajen haɓaka harkokin kasuwanci a tsakanin su sai jaridan gideon anda ita ma ta shaida mana cewar gwamnatin kasar Kanada ta tallafawa mazauna a yankin tafkin chadi da makudan kuɗaɗe har miliyar goma sha hudu na sefan kasashen nahiyar afirka ta tsakiya domin saya musu kayayyakin masarufi jaridar la nouvelle kuma ta hango mana cewar sabon ministan kudi na kasar jamhuriyar kamaru louis paul Motazi ya fara fatattakan waɗansu ma'aikatan foge a wannan hukumar za mu kammala sharhin jaridu namu ne da jaridan mutation inda ta ce 'yan majalisar dattawan kasar jamhuriyar kamaru guda ɗari za su yi rantsuwan fara aikinsu a ranar 24 ga watan afrilu 2018 din nan a majalisu da ke kafe a birnin Yawunde mahama Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To ba da la'agai da Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka iko mana. Assalamu alaikum BOA Hausa yi Yunus Tanko daga Bani baka da ke jihar Niger. to da farko ra'ayina zai yi wa shugaban kasar najeriya muhammadu buhari fatan alkhairi wannan ziyara da yake kasashen turai da fatan allah ya sa wannan ziyara da yake yi ya zame wa najeriya alkhairi kuma sa da an yi a kasar amerika ubangijin allah ya sa duk abin da za su tattauna ya zama mana abu ne da za sa najeriya ta ci gaba Assalamu alaikum sashen Hausa suna Sunana Alhaji Umar Rangara Chief Grade Operation Ministry of State State Nigeria. A ah, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki a ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Mu ina kira da 'yan Najeriya da Arewa masu hankali, Musulmi da Kirista. su fahimci abin da ka faru a kasashen duniya. A kasashen yamma ba abin da suka sun ka sama gaba illa su wargaza haɗin kan jama'a. ku duba su ta kudu duba siri abin da ke faruwa da mu yadda a hada mu fada tsakanin musulmi da kirista na arewa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malam madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau ina so mai girma shugaban kasa muhammadu buhari shugaban kasan talakawa kuma shugaba mai adalci da kai koyi da gwamnatin kasar china wajen yin hukuncin da zai kawo ƙarshen zalunci da ɗiban dukiyar al'umma da wasu maɗiya ƙasar nan suke yi. To madalla yanzu kan ga labarai a takaice. Barbara Bush tsohuwar gidan tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush ta rasu tana mai shekaru 92. wata sanarwa da iyalan marigayiyar suka fitar a jiya talata ta bayyana cewa babura ta rasu ne da yammacin jiya talata zagaye da iyalanta iyalan na bush ba su ba da cikakken bayani kan rashin lafiyarta ba amma a 'yan shekarun baya babura ta sha fama da matsalar cutar zuciya da ta numfashi shugaban hukumar leƙen asiri ta amurka wato cia mike pompeo ya kai wata ziyara birnin pyongyang cikin sirri inda ya je domin ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a cewar wasu majiyoyin kafafen yada labarai to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran rahotanni da shirye-shirye yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma solomon abu da ya shirya ya bada umarni da mu na wannan hantsin darrell smith baba ya ko makeri ne ke sallama da ku sai an ji ba alaikum